sarkafi yanzu a cikin kasar kanwa ta bani kake yin gini ya mabbu ne ya kai wawa wanda aka ruda to wa malaka la ta yulu me yasa ba za ka ba ilan qiyas zuwa ga qiyasan da malamai ke at-tajhad yanzu kana ta kokari fi bina istirhi wajen gina fada ha a cikin kasar gishirin kasar kanwa wa ma yubi istibab to fa ginin kasar kanwa baya tabbata a da asasi akan foundation da kasar kanwa ko kuwa zunubuka zunubanka can matan masu yawa ne ko sannan tattara kana bibiyar kan ba Allah ya faɗi tattara a suratul mun kana bibiyar izamin wasu manya-manyan zunuban ba to a kafa alaika ina jiye maka tsoro silsilatul hafi, wato sarkan nan na jartabulla silsila ba sarka ba sun masu sun fi ku an na ita ce jar ta kula kalamuka maganan ka salihun mai kyau ne kan asali kamar zuma ne shahadun farar taka an gani wadan uka amma kuma hawayenka ka jamilu sandararre ne wani kalbu zuciya ka kuma kasi busashe ne ko kuwa wa ayyaman katana kwanakin da a asaitallahi ka saba ma Allah fiha a cikin madatar da ta wuce wa baqal hisabu hisabi ne na saura yanzu wajen bufafi da kuma duka daga can fas ba da kuma duka ne fas gatari sana'ata bi zunuba ka aikata zunubai da waɗannan kwanakin naka wala tubali baka damu ba wa hufi zan an riga an kiyaye a kanka wa anta na shi kuma ka manta fa ba ta yaya su za ka iya an gane yawmad dini ranar sakamako ko yawmad dini ranar sakamako maliki himlan daukan kaya ta kilan mai nauyi kal hadidi kaman bakin kalbi wa kaddara ka kaman mai ainihin wato manyan duwatsu da haka wasu ma ke fassara kaddara shi kamar ainihin wato duwatsun dala watakila shi ne abin da hankali zai kama yanzu waye ne ɗaukar dala idan aka yi gamu aka ɗora ba shi yasa idan ba shi yana so ya nuna mutum ya kai makura gurin cincin wa wanda mutum wasu ya ɗauko da laba ne <laughs> to ko da gamman ma <laughs> ya aka ƙari wannan kana wa gamu fa ba sai ya tsiku a wata dalaku mutum yakan ainihin wato yakan yi nauyi wajen tafiya sun mata a rako sannan za ka yi gumi kulle arkin dukkan gumi da auzarar kaba'iri saboda ɗaukan manya-manyan zunubba karrawa fi kamar ainihin wato manya-manyan duwatsu ana gane a rawa wa alƙaina fil abdami rawasiya huwa al-yawm shine wunin dan da allazi la wadda fi wanda babu soyayya a cikin sa wala yugunika ba zai kuma amfanar da kai ba jam'un nun ina fi taron ma taron jama'a sai yasa masu wa'azi ne kamata su gane wannan a zuciyar mutum ya sa Allah a gaba duk garin nan duk duniyar nan idan goya maka baya suke yin an je gaban Allah duk taron ma za su yi maka ba an gane wala kullun babu wani badadai da zai maka amfani wala ibnun babu wani da zai maka amfani wala kalin ko kanin uwa ba zai maka amfani ba shine kalin ko wala nasabun babu wata nasaba fa ina ne suka fusi fada an saba. wala ahadun muwasi babu kuma wani wanda zai yalwata maka a wannan lokaci an gane har gulme shi shi littafi ya kusan tahuwa Allah gama ko sai me azimun hawluhu wan nasu fihi sakara mistikakin kashi baki ملوكا أو مماليكا تراهم أيا مثل مبسوط الفراش به تتغير الألوان خوفا أهل الله يوم في البشاش به يتلذذ المكوال إيا وتطري الخرائف فلا استقبلت آشي هنالك كلما قدمت يبدو صغيرا أو كبيرا كي تعاشي وتنطق الجوارب بالمآسي فعيبك الظاهر والسر فاشي تفكر نفس أمرك ذل يوم وداع في حب المواشي تفكر ما ملا من ذل أمري فقد أولى بما فقد أولى بحقل بالمآشي لا تتبع الشهوات تأولا وتنصعهم وينحق بالقواشي في القواشي في القواشي نقول أنا أقول وطورا قلت وطورا قلت سوف أتوب كذبا وطورا تكفي لنا الرياشي عظيم حوله وتحوله طولا تاشن القيامة عظيم من جرمان والناس فيه mutane a cikin taron alkiyama kuma tsakara za su dinga bayi wa taron nasa bis da karo da juna da za a dinga kashi mai kalki ba shi kamar raguna ba akwai kyamshi ba to alkibash jam'i ne na kyamshi za ka ga ana ta karo yadda ka san raguna malukan wato sarakuna ne masu mulki au mamalikan ko manya wanda suka fi su mulki. tarahun za ka gansu a yara sun ruɗe mislu kwatankwacin magasusul firashi fara wacce aka watsa yau mai kunun nasu rashin mai bihi da wannan wunin ne ta tagayyar alwan launin dan adam kan canza kaufan saboda tsoro amma wa ahalin lahi su mutanen Allah yawman a wannan rana fil bashashi suna cikin ainihin wato shimfiɗa fuska da haka bushasha da kaji ba haushi na faɗa ba hausa bane albushashi ne kawai ya ɓata da shi ma fi bushasha ko kuwa bihi da wannan wunin ne ya talakzadu yake iniya an san iniya ai Eh? in ina ko to in ina almikiwalu mai yawan surutu bihi da wannan wani mai ya tallafi lafi yake in iniya iyan saboda lankwashe wa harshe duk wanda kake ganin ya iya surutu maka ɗaya da shi gaban Allah aka ce to bismillah to bihi almikiwalu mai yawan surutu bihi da wannan wani mai ya tallafi lafi yake ainihin wato iya iyan saboda lankwashewa harshe wa tattaribul fala'iku wato naman kirjin namiji wannan shine alfara'i wannan to wa tattaribu zai dinga rawa alfara'isin naman kirjin namiji binta ashi da matarkata ana gani da haka kalmar farauta ma ba hausa ba ne larabci Farisa ne ba haushe kawai sai ya ɓata da sai ke farauta a duba muqamatul hanji za a ga inda ya kawo kalmar farisa da ma'anan farauta hunalika a can ne fa kullama qaddamta duk abin da ka gabatar na aiki ya zai bayyana sagiran karami au kabiran ko babba kai ku hashi dan kai mai dan ka firgita tun anan duniya kai aiki mai kyau watan tsikul jawari gabbai za su ainihin wato kulki bil ma'asi da saban Allah A aibuka aibunka zahirin a bayyane ki wasu sirrin sanin kwakwafa shi an riga an yada shi Ta tafakkat ka yi tunanin na naƙasa umrika wato tauyewar rayuwarka julla yau min kowane wuri wa za al'umur rayuwa ya tsorata fi hubbil mawashi a cikin san dabbobi na kiwo tafakkar ka yi tunanin mamadan abin da ya wuce min julla umarin na mafi yawancin rayuwarka idan za ka shekara hamsin a duniya da ka shekara arba'in ba julla ka ya riga ya wuce ma ko kuwa akwai wanda ya san wallahi a rayuwar shi da yi a duniya ba zai maimaita shekarun da ya baya ba faƙad auda hakika abin da ya halakar da ita faƙad auda bi a hakika abin da ya halakar da ita shine talabul ma'ashi neman abinci kawai ko kuwa ka san shi ciki yare ɗaya ciki yake fahimta duk duniyar nan shine a bashi kawai ila kam zuwa yaushe ne tasba'u shahawati kike bin shahawa dauran wani lokaci watan sa kana manta yawmatul haqu yawmatul qa ranar da za a ainihin wato jifa an fahimta ai fil gawashi a cikin ainihin wato garwashin wuta ita ma kalmar gawashi larabci ne ba wuce ce garwashi ko ko da hun jahannama ne eh wa min fawqihim gawashi gawashi ko ce garwashi ko yadda ke ko ya bata shikenan kawai an fahimta ai wa dauran wani lokaci kulta kakan ce saufa da sannu a tuba zan tuba ke zuban dan ƙarya wa dauran wani lokaci kuma taktasi kakan sanya lina ziyasi ainihin wato tufafi lin masu taushi a ziyashi wato tufafin gashi duk tufafin da aka yi da gashi akan ce masa mai tsiriya shi ko sai harfin mai أن a an ƙara sa'a nawa هنا eh, ne ina ganin ko dai kana في gyangyaɗa والبلايا وقبنا في الخطايا والبلايا بذنوب بالانتباه كل اسم مذبانا وفي زمن انتقاص واشتباه تفال الخير وصلها وظلوا وصار ذكر المرأة بالتباهي وأهل الحق في ذا اليوم كلوا وأرض ظلهم أهل الصفاهي وبال الآمرون بكل عرف وما من أكل إلا كفاهي وجل الناس فارتبئوا هواهم وأم وما أم منكر في الناس ناهي وصار له بالمملوك عبدا وسوف أتاه آجبة النواهي تراه بباب ذهليد بعيدا وما للهول من فقع من قدر وجاهي وهذا شغله دمء ودمء وهذا فاسد والله واهي وهذا ندم يوم الساعي وهذا وهذا قاتل شبعان لاهي وقال من أبكى في الخطايا أتكم كساكري والبلايا لمسيبو binaumin da bacci baccin mafi zunubi a cikin zunubai mutum akwai wanda za ka ga saboda kaiwa makura gurin sabon Allah bacci ma in yana yi na sabon Allah ne bilanci ba kuma ba tare da faɗaka ba jarahana mun ɗasa mun aikata kulle ismin kowane irin zunubi musibana tun lokacin ƙuruciyarmu wa fi zamanin tiƙadi a cikin warwarewar gaskiya washtibahi da kuma ainihin wato rikici ta fara alheri alheri ya wuce ya tsare kenan ku wasu laha'u su kuma mutanen kirki zallo sai suka kaskanta wasarar kalbu sai kare ya koma imra'an mutum duk tabahi ta hanyar alfahari tabahi ko kuwa aikin da ya kamata ka ga dabba na yi a kan hanyar sai ka ga mutum shi ma yana kare bai jin kunya ko yana kallon sa yana saduwa da matarsa ko kariya to haka zaka ga wani bai jin kunya kowa yana kallon shi iri da muzu yana mu'amala da mace da haka wasar alkalu sai kare ya koma imra'an mutum bi tabahi ta hanyar alfahari wa alil haqqi ma abuta gaskiya fi zal yawmi a wannan wunin kallo sun gajiya ahlus safani ma abuta wauta wa azza su kuma sai suka samu daukaka bi zullihim saboda kasancin da mutanen kirki suka samu wa ba da al'amiruna masu al'amiruna masu umarni bi kulli irin da kowane irin alheri wa ba da sai suka halaka sai zan wa aqilin babu wani ainihin wato mai hankali illa ka tsani ba sai kamar mara kami yake wa dullun nasu mafi yawancin mutane yanzu fa kadi tabi'u hawa sun bi son zuciyarsu wa ma nahin ko kaɗan babu wani mai hani an munkarin dangane da abin kifin nasa a cikin mutane wasarar huru sai ɗa ya zamanto lilmamluki ga mai mulki sai ya koma ya zama abdan bawa ko kuwa ɗa wanda yake da yanci sai ya koma bawa ga mai mulki wasu a tahu da sannu zai zo masa akibatin na wani ƙarshen hane-hane tarabu za ka ga shi bawan bi babu digilizin a kofar zauri digiliz zauri ka'idan yana mai zama amma wa malil kurbi min kadarin shi wannan dan bashi da wani ainihin wato daraja wajahin bashi da kuma ainihin wato wani girma Wahala wannan shugaban kuma shigulihu shagalinsa shine tsam'un shine tsammani wa jam'un an gani tsammanin ya tara sannan wa jam'un da kuma tara haka shugabannin suka ko wannan tsammanin sai tara da kuma tara wa wannan kuma za ka gashi fasikun fasiki ne wallahi na rantsi da Allah wahi mai rauni ne wa wannan za ka ganshi nadimun mai nadama ne mai da zaɓi ranar sakamako wa hada gafilun wannan marafkani ne shaba'anun mai yawan koshi lahi mai wasa ko sai harafi na nawa eh to bari mu daure mu karasa a gurguje فإن الله تواب رحيم أفو ساكر بالمساوي حليم غافر بر رحيم قبل قبول التوب من جار وقاوي وأمل أن أن وأمل أن يعافيني بعفو وكنت بذي الجهالة ذا التساوي ويرسلنا إلى سنن النبي ويصنعين إبليس المناوي ويصنع وينفعني بموئدتي وقوي وينفع من يمر وكل ساوي هذه لك يا رجال وكاتبه ونازله بسمع وينفع كل مسلم وراوي وليس لمن كواه ذنبا أمدا سوى تقول إله بكل شاوي وليس لمن افتراه وليس لما اقترفنا من ذنوب سواء في المهيمن من مداوي ذنوب ذنوبي كلك ود ذنبي ذنوبي كلك ود ذنبي كيا ولص إلى إلى إلى النبي لكي يداوي كوت من من جباح وكل أدو ألا إن الذنوب هي المكاوي fa inna Allah lalle Allah tawwabun mai yawan karɓar tuba ne rahimun mai jin kai ne afuwun mai afuwa ne saturin mai sitirta asirin bawa ne da zilma sawi ga ma'abuta aikin barna halimun Allah mai haƙuri ne haƙurin da yake akwai dauriya a ciki in ba Allah yana da haƙurin da yake akwai dauriya ba za ka kashe waliyan shi masoyan shi kuma yana jina kallo ya kyale kai zira ma ido ni inda ni ne na tilman shi duniyar nan ba kowa ya ga Allah ta ta bayani gafirun Allah mai gafara ne barrun Allah mai kyautatawa ne ofin mai rangwame ne kabulin taunin ya karɓar tuba ne kun san akwai ƙabilin tauni ko da haka wani malami yake ba sunan da yake mai daɗi a duniya kamar wannan ƙabilin tauni an gani wanda yake karɓar tuba in ya gana ma ba sai ka ce ka tuban ba an gani linjani daga ainihin wato mai roƙi mai ɓanna kenan wa gawi da kuma halakai an gani an fahimta yi wa an milu ina fatan an yi afiya ne Allah ya ainihin wato eh, an yi afiya ne ya bani ainihin wato lafiya bi akwai ta hanyar yin abuwa wa kuntu na kasance bi zidda halati ma'abucin ainihin wato zalunci zatta sawi an gani zatta sawi wato a daidaituwa zatta sawi ma'abucin daidaituwa wa yurshi da Allah ka shiryar da mu ila sunanin nabi zuwa ga sunnonin annabi wayis ina Allah ka kona aina iblis idan iblis ko kace aina iblis shi ainihin iblis almunawi mai ainihin wato almunawi mai sa shakka akan addini waye ki sa shakka akan addini wayan fa'ani Allah ka amfanar da ni bi mau'izati da wannan wa'azin nawa wa ƙauli da magana ta wayan fa Allah ka amfanar da manyan muru wanda yake wucewa ana karatun littafin nan wa kulla sawi da dukkan wanda ya zauna wa ma kunta sawi a ahli madina ko wa katibahu Allah ka amfani wanda ya rubuta shi wa mu da wanda yake kallon wannan littafin bi samhin da sauki wa yanfa Allah ka amfanar da kulla mustami'in duk mai sauraron littafin nan Allah ka amfanar da shi wa rawin da wanda ya ruwaito wannan littafin wa laisa bai kasance ba ko walaysa liman kawahu zambu bai kasance ba ga duk wanda zunubi ya masa lalas an san lalas ai amdan da gangan bai kasance yana da ba an san lalas ai idan mutum yana da ciwo ba ana sa karfi a wuta ba sai ya zafi a dadana ciwon ya ruwa ya fita idan aka sa dutse ya zafi na guga a jikin mutum ba ana dodana ne ba shine kawwa ba daga nan aka samu mikuwa ba dutsen guga to ciwa ga duk wanda zunubi ya riga ya masa lalas ya riga ya kona jikin shi to ba shi da wani magani tsiwa ta ƙaunin ilahi sai ya ji tsoron Allah bi kulli sha'in da dukkan kowane fage zango walaisa bai kasance ba min dawo akwai wani magani an ka ƙarshe walaisa min dawo ko kaɗan babu wani magani tarafna da da muka ainihin wato muka ainihin wato aikata min zunubin na zunubi tsiwa Fati, afu afuwan nan na Allah al-mu'aymin wanda yake kiyayewa akan kowane irin abu zunubi zunubai na ƙarƙa wata ya lalas jambai bayyaga zunubai na kayyar lalas da haka falistu sai na laɓe na jingina ilan da bi zuwa ga manzan Allah kai yi dawi don manzan Allah ya yi maganin zunubai na Kawar a zai mana ko kuwa idan ka bin Allah subhanahu wa ta'ala ka koma zuwa ga Allah ka ta yaya za ka bi Allah in baka biyu ta ƙoba annabi ba ba shi bane ibn al-qayyim yake cikin qulul guda mazduratun illa ala man amma hadha wa hiya wa tanzila to kawwat minni ta yi lalas gare ni aljibaha goshina ko me ya faɗa a tun cikin suratul tauba eh eh, eh fatukuwa biha me jibahum goshi wa kullu udin da dukkan gaba ala ku saurara inna zunuba lallai bai hiyar makawai ita cewa lalas Ga shi lokaci anya zai mu ƙara farko. eh eh ƙarfe nawa ake kiran sallah to ƙarfe shi da daidai yayi a yi haƙuri gobe sai mu ɗora daga nan sai mu ɗora ɗan ɗarani idan mun gama so sai mu ɗora ɗan ɗarani